akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazanmu na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shi kenan ko ta so ko ta ki lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan kuna ganin haka ne? Eh za a iya kiran shi fyaɗe in saboda kinga a lokacin da namiji zai nemi matan shi ta ki ya nemi sa karfin tsiya yana iya zamana bayan ya gama din ya ji mata rauni sannan psychologically ma abin zai dinga affecting ɗinta za ta zo ta shiga tsoron shi za ta zo ta shiga tsoron shi duk sanda za ta gan shi gaban ta zai shiga faduwa ko duk sanda wani abu zai shiga tsakaninta da shi ko da bibita ta karfin tsiya ba zaki ga ta tana kyamatan abin ga kuma tsoro da zai shige ta ga kuma maimakon soyayya yawa da maimakon ta ji daɗi kuma ta so shi sai zama tana tsoron shi kuma ta zama tana ma kyaman shi daga baya ta zama ta fara kin shi to wannan yana shafan aure gaskiya yana shafan aure sosai yana shafan aure kamar yadda idan ta ganshi shi za ta tsorata in ta ganshi shi da razana da dai sauransu wannan zai iya haddasa kiyayya a tsakaninta da shi hakan zai sa ta ji bata san shi ko kuma ta ji ya fita a ra'ayinta dai da dai sauransu zai iya shafan aure sosai ma kuwa har ma ta kai ga an ko kuma ta kai ga wani mugun abu to wace hanya za a bi kike gani fatima wajen shawo kan irin wannan matsalar to a gaskiya dai ni shawara ta ta farko shine namiji idan za ka auri mace a farko ka tabbata wannan fa abokiyar rayuwa ce za mu rayu tare za mu yi shawara tare za mu kashe tare za mu binne tare haka ya kamata ya zama to idan ka ɗauki wannan aniya tun farko to komai zai zo da sauki amma muddin dama a ranka wannan ai ita kawai in kawo mata cefane ne kawai ta haifa ta yi wannan to ka ɗauko babban matsala don kuwa ba za ka daraja ta ba da kai saboda niyyar ka dama ba don ku kashe ku binne ba ne ita ai bata san komai ba to in ka ɗauko wannan aniyar na kar ba za ka yi shawara da ita ba ita dai kawai ba ta san komai ba a bata ci ne da sha sai ta haifi yara ta yi wannan shi na ta kula da su to dama ka ɗauko wutan kashe gidanka amma muddin ka sawa ranka idan ma yarinya ce mai yiwuwa ko ba mai zurfin ilimi ba ko kuma ba mai yawan shekaru ba a hankali idan kana shawara da ita kuna wannan sai kaga ka sa mata hankali a jikinta tana ta zama ga ta mace ce karama amma mai manyance wato ma'ana idan ta yi magana kamar wata mai shekaru da yawa saboda tana tarayya da kai kana sa ta a hanya kana kuna shawarwari tare ta samu idea daga gurinka ta samu abubuwa ta karu da kai kai amma muddin ka ce a'a wannan to ita din makaran kanta ba za ta san me take yi ba ita dai kawai ta mai da kanta baiwa kawai idan ka zo ga abin da kake so yara ga abin da kake so ita ta gama shi kenan da abin da ya same ka a waje sai dai ta ji a bakin jama'a kawai an ce ai gurin aiki ko kuma wajen sana'a kaza ya samu jinki a wani ya ban taba ji ba sai a bakin wani to ke ina ranki kina da hanka to duk wannan bai dace ba dan shi zai kawo mutuwan aure kuma mata da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli Zainab menene daraja mace? Daraja mace ni ana fahimtar shine ciwon ta. ka san cinta ka san shanta ka san matsalolinta sannan ka san abin da take so ka san abin da ba ta so sannan akan dai maganan yin shawara da mace din nan da yana da amfani yanzu misali in kika yawancin kotuna in kika je misalin kotunan da suke arewa mu in kika je duk yawancin cases da ake akan mata da miji ne mata da miji ne wani ki ji abin dariya wani ki ji abin takaici kin gane wani ma abun ma bai ma kamata ma a zo ma nan gurara ana ana buɗa shi ba duk irin wa'annan rashin rashin zama a fahimta fahimci junan shi yake ka kawo irin wannan abu a lokacin da namiji zai zauna matan shi ita ce sirrin shi sirrin shi ita ma matan shi din ita ce shine sirrin ta su kashe su rufe kamar yadda Fatima ta faɗa a tsakanin su ba ma sai wani ya ji su ba ko ƴan uwansu ko iyayensu ma ba sai sun ji ba dan na kike za a ce ma in mace tana yawan daukan eh, maganar mijinta tana kai ma iyayen mijinta sai a zo su suna kiyayyen shi a zuciyarsu ke ita matan mata ma manta ma an yi wannan tashi hankali su suna na suna kallon shi da irin wannan abu duk irin irin wa'ina abubuwan duk ba za a dinga Ka samu su ba za su samu fahimta tsakanin su shi da ita kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka ya daraja ka dole ne kai ma ka girmama shi ka daraja shi to an extent ba wai zaka ce wai dan shi yana kasa da kai ba zaka yi mishi zaka debo duk wani bola kaga dama ka jirkice akan shi sannan malamai ma suna da suna da rawan da za su iya taka muhimmiyar rawa akan wannan matsala ya kamata mazan nan a dinga musu wa'azi akwai littafai da dama da aka yi su akan yadda annabin ya yi zamantakewa da matan shi ina ga babu dan adam inda ya kai shi daraja ga baki ɗaya duniyar nan to ko shi ma bai tsaya bai kalli mace a abin banza ba balantana su da ba komai komai ba ya kamata malamai su dinga ja musu kunne su dinga ka karanto musu wannan littafan su nuna musu ga yanda annabi ya zauna da iyalin shi shi ma da yake yafi kowa daraja a duniya balantana eh, balantana su shi ma ya zauna lafiya da su ya daraja su kuma ya dauke su da mahimmanci to su su waye su da za su ce ba za su yi ba ya kamata wannan wa'azin bayan sallar isha'i ko bayan sallar maghrib da ake kafin sallar isha'i akwai wa'azuzzuka da ake yi na tafsir na azumi ya kamata gaskiya malamai su waye mazajen mu kai da ki gan wannan namijin ma matan shi fata fafi shi ilimin addini amma girman kai ba ya taba barin shi ya yadda ya zauna ya koya daga wurin ta ba saboda yana gani ita ba mutum bace ba ita ba mutum bace ita ba mutum bace ba amma kullun tana dafa maka abinci kana ci a ba mutum din nan ba fa tana nan tana tsaftace maka inda zaka kwanta a ba mutum din nan ba tana nan tana haihuwan 'ya'yanka a ba mutum din nan ba to me ya ka dauki ita baka dauke ta mutum ba ya ka dauki ƴaƴanta da ƴaƴan ta haifa maka saboda ai ba nata bane ita kadai kuma ba yawancin tarbiyan tarbiyan yaran nan yana a wurin su to ya za wanda ba mutum ba yayi maka abin da ya kamata kin gane irin abin ai Husaina shawara ki ga maza da da farko kin ga ba sa matan matansu mara su yi abubuwan da ya dace da su a matsayin mata kin ga dai ba su son a ji muryoyin matansu ba kuma za su saurari matan ba to ke kina zaune ne kawai ba a yadda ke ki hulɗa ma da 'yan uwanki mata ba ba za a saurare ki ba ba za a yi hira da ke ba kawai kina zaune a matsayin hoto a ɗakin miji kin zauna kawai ke dai ki 'ya'yan nan ki mai wanki ki mm. mai guga mm. ki mai abinci ya ci amma duk da haka bai ganin ki a matsayin mutum baki isa ba to wace shawara zaki ba irin wa'annan mazan wannan ba karamin tauye hakki aka yi wa mata a gurin nan ba mace dai dama tun da kafin ka auro ta kasan cewa ba wai a titi ka ganta kawai ka ɗauko ta ka kawo ta gida kwatsam ba ko kuma a jikin itace ta fito ko kuma a'a ita ba rai ne da ita a jikinta kamar yadda kai kake jin rai da kuma jini yana gudu a jikinka ba yadda kake son ranka da rayuwarka da jin daɗin rayuwarka haka ita ma take so idan ta kasance tana ƙarƙashin ka dole ne ka mutunta ta ka daraja ta ko dan saboda ma ta ji daɗin cewa eh ashe fa za ka riƙe amana lokacin da ka je ka nemo ta da dai sauransu maza da yawa sun sha wahala kafin suka samu matan nan suka kawo su cikin gida amma da zarar sun kawo su cikin gida wasu sai su dinga nuna halaye na daban-daban wanda ita mace bata taba tunanin cewa zai iya yi mata irin wannan halin ba amma kuma za su zo suna canza halaye ɗabi'u kala-kala wanda kuma hakan ba daidai ba ne ya kamata maza a cikin ransa su san cewa amana ce allah ya ba su kuma komin daren daɗewa wannan amanan sai Allah ya tambaye su ya suka rike yana da kyau su san cewa za su mutu su koma ga Allah kuma Allah sai ya musu hukunci akan yadda suka zauna da matansu don haka yana da kyau kamar yadda 'yar uwata Zainab ta ce akwai littattafai da yawa da ya kamata su karanta su bi su ga amma ba karanta littafi ba akwai malamai da suke wa'azi a sa a waya a sa a rediyo a zauna a kalla a tv a ji yadda ya kamata a kula da mace a kuma rike mutuncin mace a san mutuncinta tunda mahaifiyar kama mace ce ya kamata ka daraja wanda take karkashin ka tunda a matsayinta na uwar 'ya'yanka matsayinta na mace to anan muka kawo ƙarshen wannan darasi na batun tattaunawa a gida tsakanin mata da mijinta mun yi itifaki cewa a gida ma ana fyaɗe mun yi itifaki cewa ana tauyo mace haƙƙi a ɗakinta saboda haka malamai ƙalubale gare ku ya kamata a yanzu ku riƙa kira ne a gidajen rediyoyi da dukkan wani kafa da kuka samu na bayyana wa maza yadda za su zauna da matansu kamar yadda mai tsira da amincin Allah manzo mafificin halitta a duniya ya zauna da matansa an yi zaman lafiya a gidansa duk da cewa ba za a rasa samun kishi ba amma an yi zaman lafiya ya taya matansa hulɗa a cikin gida ya taya su hidima a cikin gida ya kuma ce duk lokacin da za ku yi hulɗa da matanku ku lallashe su ba kullum kun shigo kawai faɗa mace na jin muryar mijinta a kofin gida gabanta ya faɗi shikenan za ta nemi wuri ta gudu ta buya. in yana da 'ya'ya su ne abokanan hirarsa in ba shi da 'ya'ya kuma talabijin ita ce abokin hirar shi ita ma in tana da talabijin a ɗakinta ne abokin hirarta to addini bai ce haka ba malamai dai ku miƙe ku jawabi wa mazaje 'yan unku a zamantakewa yadda ya kamata saboda mu samu ragowar mace-macen aure musamman a shiyoyinmu nan na arewa wannan ita ce dai darasin mu ta biyu daga hirarraki da kuma mahawarori da muka yi a yadda ake tafiyar da aure na tabbatar da cewa an zauna lafiya a gidaje musamman na musulmi da ƙungiyoyin mata suka ɗauki nauyi to muhadara ce aka yi a jihohi shida daban-daban a arewan nan saboda haka ya kamata dai a yanzu a ga alamu cewa mace-macen aure ya ragu a kotunanmu na arewa saboda haka a madadin zainab ahmed maska da husaina muhammad da fatima isa ni madina dauda da na gamar wannan shiri nake cewa mu kasance lafiya